الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل تقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب من بات بذله ليفة حتى أصبح باب ما بيان من بات وند يكون بذله ليفة ذله ليفة حتى أصبح يوا يغري qala hum umar radiyallahu abdullahi bin umar ya faɗi wannan Allah shaida da su yace ya ji wannan nabi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bani ne ya gabata babu ma haraja a min dari a min dari ke shajarati حدثنا حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا ابن جريج حدثنا محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله عنه ala sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ce bil madina ala sallallahu alaihi wasallama manzon Allah hmm? ala sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bil madina arba'an manzon Allah ya salla madina arba'an raka'a hudu wa bi dhul hulayfati dhul hulayfa kuma ya raka'a ta ne raka'a biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hito madina bayan sallar azhar madina ya salla azhar raka'a hudu yazo dhul hulayfa yayi sallata la'asar raka'a biyu to shi na ce shi ba mu man bata bi zirhulai fati hatta azbaha baraka a tayi sun masa annan bata kwana hatta azbaha hayuwa ya gadi bi zirhulai fati zirhulai fa ba mu man bata bi zirhulai fa hatta azbaha qala hun umar radiyallahu anhu ma lokacin da lata hu manzo Allah ya hau dabba tai kuma tai wasawat bihi taddaita da shi a halla sai manzo Allah ya niyya da haji حدثنا ba هو ابن sa'idin حدثنا عبد الوارث آه حدثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي حدثنا أيوب هو ابن أبي تميم أصحته يعني عن أبي قلابة عن أبي قلابة عن أبي قلابة عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يا صلى صلى الظهر بالمدينة مدينة أربع ركعة هدو وصلى الأثر يي صلى الأثر بذره ليفا ذره ليفا ركعتين ركعة قال watan sai shi yace abu kilaba wa hasibuhu ina zato ne abin da kenan shi wannan yace hatta azbaha hayya ya gadi to wannan abin da hikima cikin kwana nan a waye gadi wannan watan shi na nuna mazon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hito binnin Madina bayan sallar azhar da ya hito bayan sallar ta azhar yazo zo Zulhulaifa nan yayi sallar ta al'asar raka'a biyu kuma mazon Allah ya kwana nan Zulhulaifa har ya gadi. to cewa mazon Allah ya kwana na haihuwa gari wannan na nuna cewa ashe kenan mazon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da hito ba gaugaye ba tunda cikin Madina yayi sallah ta azhar yazo hulaifa ya sallah ta la'asar raka'a biyu da ya so da sanan sai hita shi dai sai mazon Allah bai haka nan ba sai da kwa an ya gari sallallahu alaihi wasallam saboda jiran wasu wanda ke jin mazon Allah ya hito su tare da shi wannan wurin sannan kuma wannan shi na nuna ashe mutum in zai tihiya in ya dan bar gari kaɗan na in sallah ta kama shi shi tsaya nan shi sallah kila shi tuno wani abu da ya mace cikin gari tun bai nisa ba da manzon Allah ya tuno da wani abu sai sa a koma a ɗauko mishi ba zai koma ba sannan kuma wanda ke jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sun ka samu labarin manzon Allah ya hito kuma su ma za su umfana ta hiya tare da shi sallallahu alaihi wasallama shi umfana je kirin da yi sannan ma wanda ba su rike shi nan ba da sun ka ji labarin ya hito ko da sun ka zo ya tashi to yakan yi su shigo maka tare da su sallallahu alaihi wasallama babu rabi sauti bil ihlali bai mai bayani akan daga murya da da abin nan da talbiya babu rabi sauti bil ihlali daga murya da ihlali abin da ke kira ihlali watan shine as-sautu bit talbiyati daga murya da talbiya labbaik allahumma Suleiman hadathna sulaiman ibn harbin hadathna hamad ibn zaid an ayyuba an abi kilaba ko abdullahi ibn zaid al-jurmi an anas radiyallahu anhu qala sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil madina manzo Allah ya salla cikin birnin madina az-zuhra yayi salla ta az-zuhr arba'a raka'a hudu wal asara yayi salla ta al-asr bi dhulhulayfa dhulhulayfa raka'a ta raka'a du wa sami'tuhum inji shi abdullahi ne inji shi wannan anas inji anas ne malikin yace wa sami'tuhum naji su sahabbai wanda ta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasrihuna dukkanin suna daga murya su bihima da hajji da umra jami'an dukkanin su babu ra'i sautu bil ihlali yace ni ji sun suna daga murya bihi ma jami'an wasu wannan shina yi wakila suna cewa labbaik allahumma hajjan wa umratan ko kuma sun su suna cewa labbaik allahumma hajjan wasu kuma suna cewa labbaik allahumma umratan bihi ma jami'an duk wannan shina dokuwa babu talbiya ba mai bayani akan talbiya menene ake kira talbiya menene ma'anar talbiya حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي أخبرنا مالك النافع النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم yadda take labbaika allahumma labbaika labbaika karba maka bayan karba maka allahumma ya allah labbaika karba maka bayan karba maka labbaika karba maka bayan karba maka la sharika babu abokin tarewa laka gare ka baka da abokin tarayya ga mulkinka muna gode maka muna yabonka Allah saboda mi innal hamda haqiqa godiya wannan ni'imata da ni'ima laka dukkanin su naka na wal mulka haka nan mulki naka ne kai kadai la sharika babu abokin tarayya Allah gare ka ga mulkinka حدثنا محمد بن hadisna محمد بن يوسف هو الفريابي حدثنا سفيان هو الثوري amashi huwa sulaiman ibn maharana an umarata huwa ibn umairin an abi atiya daga abi atiya huwa huwa malik ibn amirin an aisha radiyallahu anha qalat in inni haqiqa cewa ni la alamu na san kaifa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama na san yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yulabbi na talbiya ga talbiya ce nan labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka tabahu abu muawiya abu muawiya radiyallahu anhu watan tabahu ko anil amashi tabahu abu muawiya anil amashi ya bi sufyan sauri kenan tabahu abu muawiya anil amashi ya bi sufyan sauri wa qala shuba shuba yace ahbarna sulaimanu sulaimanu ya faɗa mini watan shine wannan ibnu mahran al-amashu ahbarna sulaimanu ibnu mahran al-amashu sami'tu naji watan haisama ibn abdurrahman yace naji haisama huwa ibn abdurrahman an abi adiya daga abi adiya a malikun amirin yace sami'tu naji aisha aisha radiyallahu anha daidai irin wance ne ga daidai irin wance innadi <clears throat> babu tahmidi babu tahmidi wa tazbihi wa takbiri babu tahmidi ba mai bayani akan tahmidi wa tazbihi tazbihi wa takbiri da kabbara qawlal ihlal gabanin niyya inda rukubi lokacin hawa Allah dabata akan dabba gabanin aho dabba kenan ko kuma bayan aho dabba haddathna musa ibn isma'ila haddathna wahaybun huwa ibn khalid haddathna ayyubu an abi qilaba an anas radiyallahu anhu qala salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya salla wa nahnu ma'ahu muna tare da shi inji anas bil madina cikin birnin madina manzo Allah sallaci az-zuhr sallata az-zuhr arba'an raka'a hudu wal asr ya sallata al asr bi zulhu layfa zulhu layfa raka'a ce ne raka'a biyu summa sa'annan bata bi hayya kwana nan wannan wurin hatta azbaha hayyawa ya gadi summa sa'annan bi summa ah, sa'annan raki bi hau hatta sawabihi hatta sawabihi har dabba ce ta dare ta da shi al bayda'i ga inda ake kira bayda'u dai shi na cikin zulhulayfa fa hamidallaha manzon Allah gode ma Allah shi na ce babu tahmidi wasabbaha yayi tarbihi babu tasbihi wa ya yi kabara babu takabiri duk da ya yi wannan qabla al-hilal gabanin niyya bayan wannan watan bayan wannan su masa'an nan a halla bil hajji wal umrati a hadda a halla ya yi niyya ga hajji wal umrati bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tahmidi ya ce alhamdulillah ya ce subhanallahi ya ce Allahu akbar bayan ya yi wannan su masa'an nan a halla bi hajjin wa umratin yayi niyya da haji da umra shina buhari yace babu tahmidi wat tasbih wat takbir qabla al ihlal inda rukubi al dabati wa ahalla an-nas bihima su ma sahaban da ata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kai niyya bihima da hajji da umra wata kenan wannan ya nuna kira ne sun kai wannan ya nuna dukkanin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi kira ne shi ma manzon Allah ya kira ne ko kuma manzon Allah ya yi niyya hajji kawai can ga magana ta Aisha radiyallahu anha bayanin sha gabata wallan ma lokacin da kadimna wata mun ka zo amaran nasa manzon Allah ya koyar mutane fa hallu sun kawarwale harancin su hatta kana yawmu tarwiyati da aka zo sai kasance saboda manzon Allah daga shi da Zubair ɗaya tare da hadaya banda shi da Zubair babu da adda hadaya sai kasance dukkanin su ba da hadaya don haka da sun kai niyya da umra ko kuma tun can sun yi niyyar hajji sai manzon Allah ya jiyo da niyya sai mai ta niyya ta umra sun kai umra sun ka kare bayan sun kare umra suka ɗebe tuwahin su suka samu halacci bayan wannan kuma sannan suka sake niyya yau mutarwiyati to shi na ce hatta kana yau mutarwiya sai da kasance rana ta takwas a hallu bil hajji suka yi niyya da hajji saboda sun yi hajji sun yi umra ita kadai kala wacan sai ana zai ce wani harin nabiyu sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah soke badanacin raƙuma ne bai da hannu ne kiyaman dukkanin raƙuma suna tsaye an tsare mai ƙafa guda an bar ƙafa guda uku waza baha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya yanke bil madina cikin birnin madina ya yanke kamshe ni amla haini watan raguna guda biyu amla haini ko ne sai kasance watan mai kiba ne mai kyawu ne wannan waza ba haka ni amla haini watan abin da ba da umarni kenan gabanin hituwa ta ce idan lokaci yayi akwai raguna guda biyu a yanki ko kuma a'a shekara ta gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da yanke raguna ne wannan shekara ta abin ga ta daga hijira bai haji ba yana Madina zamni sannan na yanki raguna guda biyu masu kyawun masu ƙiba, waɗanda ya kasance masu masu ya ɗau fi sawadin wani zurfi sawadin waɗanda ya kasance yankan batta ne watan gaban su baki na bayan su hari suna a yameruwa ce watan yin yanke raguna guda biyu ko rago daga cikin su ya ɗau fi sawadin shi ya take cikin baki wani zurfi sawadin shi hadibi cikin baki a nan da rabi ne na gaba shi a baki bayan shi a fari qala abu abdullahi sai buhari yace qala ba'dhum sashen sai ce haza wannan an ayyuba wanga hadisi daga ayyuba yake ba daga abi kilaba ba an rajulin an rajulin an anatin abinda buhari ce wasu abin sun kai ruwaya wannan hadisi abinda suka ce hadisi wanda yake qala ba'dhum sashen sai ce haza wannan an ayyuba an rajulin an anatin ba an ayyuba an abi kilaba ba an anatin to amma shi buhari radiyallahu anhu abinda ce na musulmi isma'ila riwaya musulmi isma'ila ko haddathna wahibun haddathna ayyubu an abi kilaba kenan wasu daga cikin masu riwaya an abi kilaba watan an ayyuba an ayyuba an abi kilaba an anasin wannan riwaya kenan ta wannan ta wannan musulun isma'il atabuzaki tashi riwaya watan an wahibin an ayyuba an abi kilaba an anas radiyallahu anhu wannan hadisi mutasili ne sannan kuma babu ifhami ciki ne amma ga wata riwaya ce buhari da kai ne sai ce to kuma qala abu abdullahi abu abdullahi buhari ce an jefi rabri qala ba'duhum wasu daga cikin malumman hadisi sun kace wanda ya kasance sun san riwaya ta ayyubu sun kace haza wannan hadisi an ayyuba daga ayyuba ba daga abi kilaba ba an rajulin daga wani mutum an anas daga anas ashe kenan wannan hadisi kenan wanda musul isma'ila ya rawaito an wahibin an ayyuba an abi kilaba an anata ashe kenan akwai inqida'i ciki ne akwai akwai ihami ciki shi ko to shi buhari ya da ihami bai yadda ba saboda cewa ya kala ba azhum abin da sun kace amma shi dai abin da samu daga musul isma'ila at-tabuzaki an wahaibin an ayuba an abi kilaba an anatin hadisi mutasilina sannan kuma babu muhammi cikin shi amma gaggarwa akwai muhammi an san kuma an ka samu muhammi cikin iznadi iznadi wannan ba za a yake da shi ba don haka buhari shi hadisi ne lahi lawaki wannan riwaya tabbas haƙiƙa ayyubu ya jo riwaya daga abin ilaba abin ilaba shi kuma ya jo daga anas anas shi kuma ya jo daga mazo sallallahu alaihi wasallama to wane ne kenan ayyubu ya shahi cikin riwaya tai da yace an ayyubu an rajulin an anatin. wasu maluma sun kace wanda shahi ya shahi isma'il ibn ulayyata wasu sun kace a'a wanda shahi hammadun sulamata shahi kenan wannan abu kilaba an ayyuba an hamadu ne salamata an anasin hamadu na shahi abinda su maluma sun kayanki nan da shi babu ma a halla na sababi hira ya ba babu babu ma a halla wanda yi niyya hina lokacin da halatuhu da kuma ta isa wabbi hitar da daidaita da shi haddasa abu asim huwa da hakun mahalajin annabil a habar habarana ibnu jurejin قال أخبرني سالم بن كيسان النافع umar ابن عمر رضي الله Anhuma. قال أحل النبي صلى الله عليه وسلم منظور الله يا نية hina lokacin da ya isra bihi rahilatuhu lokacin da raquma ta daidaita da shi qa'imata tana tsaye shi shina ce babu man ahallahi nasaba bihi rahilatuhu babu ihlal mustaqbil alqiblati ba mai bayani akan wanda ya niyya lokacin da ya niyya ya fuskanci alqibla wa qala abu mu'amarin abu mu'amarin yace abdullahi ibn amr haddathana abdul هو ابن سعيد التنوري حدثنا أيوب هو ابن أبي تميمة النافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر يا كسانتي الله شدد سو يا ce watan كان ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر ya kasance idza salla bil gadati bi zulhulaifati idan yayi salla ta subahin zulhulaifa amara bi rahilatihi shina horo da raquma tai horo hila sai azamata sirdi summa sa'anna rakiba shahau fa idza wabbihi in ta daidaita da shi istaqbala alqiblata ki fuskanci alqibla shine ce babul ihlali mustaqbil alqiblati babul ihlali mustaqbil alqiblati ko idan tawabbihi idan ta daidaita da shi istaqbala alqiblata sai shi fuskanci alqibla qa'iman shine tsaye summa sa'annan yulabbi shi talbiya hatta summa sa'annan yulabbi shi talbiya to mista da hawa sai ya hausa nan shi talbiya saboda mi can Allah subhanahu wataala shina cewa ya tuna min kulli fajja'aniqin wa ala kulli damirin don haka da ya haura kumatai sai yayi aiki da abinda Allah subhanahu wataala ce wa azinfin nasi bil hajji tukar rijalan wa ala kulli damirin to gashi akan damirun sannan kuma ya karba kiran gashi akan damirun ya hukantar da namirun ya dibi alqibla sannan kuma ya karba kiran da an kai mishi shi na ce lokacin nan watan fa idza tawabbihi idan ta daidaita da shi in ta qabala alqiblata sai shi dibi alqibla qa'iman shi a tsaye domin shi karba kiran wanda kira shi saboda kira na Ibrahim na alaihi salamu ibrahim alaihi salamu ya yahu a mukamar ibrahim yahu dutse ya kira jama'a don haka sai ya fuskanci inda kiran ya fito ya hau damirun sannan ya karba kiran sun masu annan yi ya talbiya watan ya karba kiran kenan ya ce labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulk shine ce babul ihlali mustaqbilal qiblati hatta yabluga hashshi kai ga al bai gushewa sun masu annan yi labbi talbiya lokaci lokaci shina talbiya hatta ya lugal maharam sai ya shiga cikin harami na makka sannan shi kame daga talbiya sun masa annabi Yusuf shika kamu hatta idza a zaɗawan, sai in ya zo zadawan ba ta bihi sai shi kwana zadawan hatta yuzbi hashiwa ya gari wa idza sallal gadata idan yayi sallah ta subahin nan zuduwan igita sallah sai shi wanka waza ama sai shi wata mai riwaya yace watan shine nafi'u yace anna rasulullahi sallallahu waza ama sai shi watan abdullahi ibn umar ya ce anna rasulullahi saboda me za'ama ana kawo ta ala qaulin sahihin wannan za'ama an kawo ta fi qaulin sahihin ga magana ingantacciya wa za'ama abdullahi ibn umar sai ya ce anna rasulullahi haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa'al zalika ya yi wa da ya yi ɗinga manzon Allah kenan da ya zo ziduwan shi ma ya sabka nan da ya sabka ziduwan kuma sai da gari ya waye da gari ya waye sai da subahin wannan wurin sannan kuma fa iza sallal gada ta igita sallah bayan ya yi sallah ta subahin sannan ya yi wanka ke wannan shi suna ce mishi wankan shiga makka da yi wanka na shiga makka to shi na sai shi mai riwaya watan ya ce ya waza ama sai shi abdullahi wani umar ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qulu zalika manzon Allah ya kasance anna rasulullahi Hakika, manzon Allah fa zalika ya aikata wannan Ta tabahu isma'ilu isma'ilu isma'ilu ta tabahu an ayyuba firgulli. ya bi wa kenan ya bi abdullahi sun sa'id at-tanuri حدثنا سليمان بن داوود أبو الربيعي حدثنا فليح هو ابن سليمان النافع دغ نافع قال كان من عمر Umar, radiyallahu anhuma. abdullahi ibn umar ya kasance Allah shaida da su idza arada al-khuruj ila makkata idan ya so hita zuwa makka idda hana bi duhunin laysa lahu ra'ihatun tayyibatun idda hana bi duhunin kina sanya mai man da kasance laysa lahu ra'ihatun tayyibatun bai da ainihin watan wani kamshi bai da wani iska mai kamshi ko bai da wani kamshi na turare sun masa annan ya ti masjidal zulhulaifa sun masa annan ya ti zai kema masjidal hulaifa ta masjidal masallacin hulaifa fa shi sallah wannan wurin summa sa'annan kabu shahau wa idza sawabbihi rahilatuhu idan raquma ta taddaita da shi a harama sai shi niyya babul ihlal mustaqbil qiblati summa sa'annan qala sai ce haka za ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama haka ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yab'alu shina aikatawa babu talbiyati idza hadara bil wadi babu talbiyati bai mai bayani akan talbiya idan hadara idan ya gangaro fil wadi cikin ruhi in ya gangaro cikin ruhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shina yin talbiya hadathna muhammad ibn musanna qala hadathani ibn abi adiyyin an ibn aunin am mujahidin qala kunna mun kasance inda ibn abbas ko abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma in ji shi mujahidun jabril yace mun kasance gon abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma fa zakaru dajjala sai jama'a suka kama muzakara akan labari akan dajjal annahu abinda a sha'ani ƙala manzon Allah ya ce makatubun bayna aidai makatubun bayna aidai masu muzakara ta da Abdullahi ibn Abbas ko sahabbai ko ko ko sahabbai ko tabi'ai da sun ka samu labari ga wasu sahabbai suna muzakara ta da shi Abdullahi Abdullahi ibn Abbas sun kace mishi wato lokacin muzakarar su annahu haqiq abinda sha'ani qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga bayani akan dajjal makatubun baina ainihi kafirun abinda an rubuta tsakanin idanu ne kafirun nan an rubuta mishi kafirun bayyane fa qala ibn abbas sai ibn abbas yace lam asma'ahu ni ban ji wannan ba ban ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace abinda an rubuta tsakanin idanu ne ba kafirun walakin nahu daga dai shi qala manzon Allah yace amma Musa da ɗauko labari akan ainihin shi dajjal shina ba mu labari akan dajjal da sifofi ne yace shina da ijiya guda wanda ya kasance ta hito daidai kamar girman inabi to da ƙara ba mu labari a kai ne yace mafarkin ni na ya annabawa da Musa da Isa da Ibrahimu alaihi salamu da su Haruna alaihi salamu duk na ya mafarkin su to sai kuma shi magana akan sifan Musa alaihi salamu sai ce amma Musa amma shi Musa fa anni azur ilaihi kamar dai ina dibi ne idan hadar lokacin da gangaro fil wadi cikin rahiyu da bishina talbiya to shi na ce babu talbiyati idan hada fil wadi a ce kenan kaga talbiya cikin rahi watan ainihin misunil mursalina sunna ce ta annabawa sunna ce ta manzanni Allah eh, sunna ce ta manzannin Allah subhanahu wataala ashe kenan kaga nan ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kawo hadisin manzo bai ce manzo Allah gangaro shi na yi ba amma manzo Allah ce na ga Musa alaihi salamu ya gangaro shi na tarbiyya tunda Musa alaihi salamu gangaro shi na tarbiyya ashe kenan ta zama sunna ta annabawa da manzanni ashe kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma an ce shi koyi da su ashe kenan ko shi da gangaro zai tarbiyya kenan babun kaifa yuhillu babu kaifa tuhillu al-ha'il wan nufasa'u babun wannan babi na mai bayani kaifa tuhillu alha'ilu ya mace da kasance tana da hailu zataniya wannu fasaha ko kuma ta mata wanda kasance masu masu jigo a halla takallama bihi sai buhari yana son shi fasara maka me aka ce mai ihlali yace ana ce mutun watan a halla fulanun bima fi qalbihi bima ana takallama ba fi qalbihi idan mutum ya magana da abin da ke cikin zuciya ta yi sai a ce a halla fulanun bima fi qalbihi ya bayyana da abin da ke cikin zuciya ta zuhuri kenan wasta halalna wa ahlanna alhilala wasta halalna sannan kuma tana iya cewa istahalalna alhilala wata mun daga muryar mu akan cewa ga wata nan ya bayyana ko kuma wata mun daga muryar mu ala zuhuril qamari akan ganin wata wa ahlanna alhilala kana cewa kuma ahlanna alhilala wata mun daga muryar mu mun ce ga wata nan ya bayyana to kulluhu da min zuhuri da istahalla da ahalla dukkanin su min zuhuri daga bayana suke wasu halal matsaru haraje min sahabi ana cewa kuma halal matsaru ruwan sama watan ya hito daga cikin giragizai halal matsaru ruwan sama ya bayyana bi ma'ana haraje min sahabi ya hito daga cikin giragizai wa ma uhilla li ghairi bihi da abinda aka daga murya aka kira wani Allah wajen yanka ne aka kira sunan da ba na Allah ba wajen yankan wannan abin wa ma uhilla bihi li ghairi llahi tace mi wa huwa min istihlal sabi wannan dai an dauko shi daga a istihlal sabi idza rafa sautahu bi siyahati idan jariri ya tsiga murya sai idan jariri ya tsiga murya shi wato lokacin kuka ne ana cewa isa sabi biyu yaro ya hito ko kuma an haihi yaro da an kai shi a ce ya koka حدثنا عبد الله بن ملما حدثنا مالك عن ابن شهاب عن قوة بن زبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت تاتي خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم mun tare da manzon الله sallallahu alaihi عليه وسلم في حجة ga hajjin bankwana fa بأمرة bi umratin mun kai umra nan sun ce nan urwatun zubair radiyallahu anhu ya samu wahami cewa wa ahlalna bi umratin ko kuma nan ga ahlalna bi umratin wata mun taho mun yi niyyar haji da muka iso kusan makka sai manzon Allah ya tambaya ce to duk wanda adda hadaya shi doge da niyya tai wanda kasance bai da hadaya shi yi umra in ya kare umra shi samu halacci to wa na bi umratin ashe kenan lokacin da manzon Allah ya ce mun kowa abba da hadaya to shi niyya umra lokacin nan mun kai mun umra dukkanin musahabbai in banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Zubairu su kenan adda hadaya mu ba mu da hadaya don haka ga sai kasance mu sai muka niyya da umra to shi na tafa alnabi umratin sun masa annan ƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce man kana ma'ahu hadayun duk wanda ya kasance shi na da hadaya fallu hilla bil haji shi niyya bil haji ma al umrati shi niyya haji tare da umra kenan ya zama kirani sun masa annan la ta ila hilla ba ya samun halacci hatta ya hilla min huma jami'an sai ya samu halacci da gare su gaba ɗaya sai ya kare umra ya kare haji nan zai samu halacci in ya ƙari umra ya ƙari haji ya samu halacci ne gaba ɗaya faƙadimtu makkata in ji aisha ta ce faƙadimtu makka na shigo makka wa ana ha'idun ina mai haila wa lam adu bil baiti ban yi dawafi ba ga daki wa baina safa wal marwati ban yi dawafi tsakanin safa da marwa ban yi dawafi ga daki ba ban yi dawafi tsakanin safa da marwa ba to ya za ta kenan to shi na buhari ce babu kaifa tuhillul ha'il wa nufasa'u babi mai bayani akan abinda mai haila za ta yi da kuma wadda kasance mai biki ce idan irin wannan uzuri ya kama ta ya za ta yi sai aisha radiyallahu anha ta ce walan ta ce mi fashe kauce zalika ni kai ƙara wannan ilan nabi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallama da ni kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ƙara fa qala ce un qudira asaki ki walwale kanki wamtashi ki shace shi wa ahilli bi hajjin ki ni haji da irin umrah ki rabu da umraki shikenan ki watsi da ita fa fa'altu ne aikata abinda manzon Allah ya ce aikata fallan ma qadainal hajja yayin da mun haƙa da hajji a rasulun ya aika ni arsalin nabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya aika ni sallallahu alaihi wasallama amma tare da Abdurrahman ibn Abi Bakr tare da Abdurrahman ibn Abi Bakr illa tan'imi zuwa bi tan'imu fa amartu ni umra fa qala ce hadhihi makanu umratiki wannan shine wurin umrarki قال تتشي فدافا الذين كانوا أحلوا بالأمرة بالحج فدافا الذين كانوا الذين كانوا أدى كسنشي أحلوا سينيا بالأمرة الأمرة بالبيت قداكي سن كتافي بالبيت قداكي وبين السفار مروتي وأدى كسنشي سولغا سنينيا تأمرة ستون عند أنك هتو ودافو سن كتافي بالبيت وأحلوا, ب... وأحلوا بالأمرة كو الذين كانوا وأن كسنشي سن كسنشي أحلوا بالأمرة sun yi niyyar umra to faɗafa sun kai dawafi da bete ga ɗaki wa bayna safa wal marwati da tsakanin safa da marwa sun masa annan hallu sun ka samu halacci wato sun kare wannan aiki kenan ta koma can bayanin harko da an kayo wanda ya kasance sun ka taho manzo Allah ce wanda bai da hadaya shi mai da niyya sai ta umra sun ka mai da niyyar su umra sun kai umra sun kai daga cikin umra da sun haƙare umra kuma lokacin hajji yayi kuma suka yi hajji to shi na Aisha radiyallahu anha tace sun masa annan halu sun ka samu halacci sun masa annan watan bayan haka nan sun ka sake niyya ta haji lokacin da ya kasance ranar takwas sun kai niyyar haji da sun kai niyyar haji sun ka zo an kai tsayin arfa da su da an kai tsayin arfa da su sun ka zo an kai jefa da su bayan sun yi jefa sun matsafu sannan sun kai dawafi dawafin wahidan dawafi na biyu ga wata riwaya dawafin ahara wani dawafi na daban ba wancan na umra ba ba da an raja'u bayan sun dawo mina daga mina wa amma allazina jama'u amma wanda kasance sun tara alhajj wal umrata sun yi jami'i tsakanin hajjin su da umra fa inna ma dafu wafu wahidan su kan sun yi dawafi amma dawafi guda wa dawafi na sun kai watan shine dawafi na haji wanda kasance dawafin umra ya shige ciki a ce kenan a sun kai niyyar haji da umra gaba ɗaya kirani sun kai da sun kai niyyar kirani suka zo sai suka yi dawafi dawafin qudumi da suka dawafin qudumi suka ce suka yi sa'ayu sa'ayul haji tunda inda sun kai dawafil qudumi sun kai sa'ayul hajji shi ma al-umratu tandarij fil hajji umra ta shige cikin hajji dawafin nan da sun kai dawafil qudumi ne sun kai sa'ayi sa'ayul hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka yi sa'ayul hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka dawo watan zagaye na biyu da suka zai suka yi dawafin ifala ba su sake sa'ayi ba don haka ce su kan abin sun kai dafu dawafin wahidan dawafi guda sun kai to nan ga maluma sun yi bayani akan cewa a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Aisha wan qudir ataki wamtashidi wa ahalli bil hajji wa da il umrata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Aisha ki warwale kanki ki shace shi ki ni hajji ki bar umrarki to malikum na asr radiyallahu anhu yace wa tunu zubair wahami yayi akan wannan riwaya tashi wahami yayi akan cewa a walwale umra gaba ɗaya yi watsi da ita a komo ayi haji ya ce wannan wahami ne yace saboda mi watan ba mu samu ba laisa alaihi amalu amalul qawmi ko kuma laisa alaihi amaluna wannan baya cikin aiki na malumma kadiman wa hadisan malumman da sun ha gabata wa hadisan da wanda annan yanzu babu wanda ka cewa wanda idan mace uzuri ya kama ta na haila ta yi watsi da umrarta in ta yi waci da umra shi ke ta kula hajji a'a sai dai ta rike umrarta in ta rike umrarta sai ta yi niyyar hajji ta riƙa ƙare nisa ta kuma mai kirani in ta hakan sai ta ba da hadaya bisa ga wannan imamu malik ya tahi bisa ga wannan auza'i ya tahi bisa ga wannan shafi ya tahi bisa ga wannan abu saurin radiyallahu anhu ma sun ka tahi dukkanin wannan sun tahi akan cewa lalle haƙiƙa mace idan ya kasance irin uzuri ya kamata mace ta tattahi wurin hajji sai ta niyyar umra ta niyyar umra ba ta wada yin umra ba sai haila ta taho mata idan haila ta zo mata ba a ce da haila ta zo mata tana nan cikin haila har lokacin hita haji yayi rana ta takwas aka fita haji da aka fita haji to ba a cewa ita ta yi watsi da umranta ta kulla hajjinta imamu malik ya ce wannan ba aikin magabata ba ne maluma ba aikin kuma da kasance sun kai jinkiri na ba maluman madina haka iko suna yi kuma haka wannan auza'i tahi haka wannan a ah, haka wannan abu saurin ya tahi haka shafi radiyallahu anhu ya tahi dukkan sun tahi akan cewa ba a walwala umra ba a watsi da ta gaba dai irin wannan uzuri kuma in ya kama ce da kasance ta yi niyya umra sai ta haihu da ta haihu ya kasance har lokacin hita hajji ba ta samu ainihin tsarki ba to ya za ta yi to da ita da mai haila za su wuce sai su kulla niyya hajji in sun kulla niyya hajji sai su wuce sauran hajji idan suka zo wajen hajji suna can wurin hajji idan haila ta ɗauke musu kaga dai za su yi tsawafi tawafin da za su yi za su yi tsayin arfa tsayin arfa bai da bukata da tsarki za su yi jiwa ba ta bukata da tsarki idan sun ha ƙare ayyamu minan gaba ɗai sun ƙare sun yi niyya ta hajji sun yi ainihin kuma tsayin arfa sun yi jifa sun ƙare abin da rige musu su yi ɗawafi su yi ta'ayi, bai da safawar marwaci to wannan abin da rige musu kenan to idan ba su samu tsarki ba sai su yi jinkiri sai lokacin sun ka samu tsarki sannan su yi dawafin ifala su yi yi bayan safarar murwati sannan hajjin su ya cika abin da su kenan to tun da sun kai hakan ga sai su yi hadaya akan dole suna masu niyyar umra in sun kai umra kawai su haƙare za su komo kuma su haƙi suna masu tamattu'i to kuma sai kasance sun hukuma kirani da kirani ta tamattu'i ko ne su hadaya gare shi wa man qarana aw tamatta amin gari ahli makkah fa alaihi hadayun wajibi na shi ba da hadaya su ma za su da hadaya don haka imamu na malaki ya ce urwatu ya yi wahami wahami ya ɗauki uwa ga wannan riwaya tashi abinda annan dai watan ita aisha kanan hulmatan bi hajji ta kasance mai haramci da hajji tana mai haramci da hajji lokacin da ya kasance lokacin hita ya yi. da aka zo ta yi haramci da hajji aka zo ko da aka zo suna da haila alhali kuma ta yi haramci da hajji Ba ta samu zuwa ta yi dawa fil ba Ba ta yi sa'ayi na hajji ba sai gashi kuma lokacin hitami na yayi sai su ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin hitami na yayi gane kuma ban samu halacci ba ban samu dokewar jini ba sai mazan Allah ce kenan ki warware kanki ki shace shi ki wuce da hajjinki ta warware kanta ta shace ta wuce da hajjinta da ta yi hajji ta ƙare hajji sannan ta ce to gashi kowa zai komawa da lada ta umra da ta hajji gaba ɗari ko in koma da lada hajji kawai sai manzo Allah hada ta da Abdurrahman ne a wannan Abdurrahman ne Abi Bakar wanda ya kasance shi kikin tana ya goya ta kai ta cantan imu ta yi umra ta kare sannan sun fito sun bi hanya to bisa ga wannan sai Malik bin Anas radiyallahu anhu yace wannan wahami na urwatu ne kuma abin da ke gudun uwa yayi wahami akwai mutum uku sun kai riwaya daga Aisha irin tashi riwaya akwai riwaya ta akwai riwaya ta wannan ta wannan azwadun yazid an-nahai shi ma an Aisha amma ce yayi kana muhrimatan da hajji sannan akwai riwaya ta amratu bintu usirina abin ta ce ita ma kana muhrimatan da hajji sannan kuma akwai riwaya ta wannan ina jin ko ibrahim na ha'i su dai uku ne dukkaninsu su su abinda yayi riwaya daga aisha kana muhrimatan da hajji don haka ga dukkanin su saba ma riwaya ta mutum uku an aisha daga aisha ta sa a riwaya ta urwa don haka sai an kace wa qadau ala ala hadisi urwa bil wahmi aw bil galati suka ce kuskure na yayi na fahimta bisa ga wannan dai wata idan irin wannan hukunci ya kama ga da za'ai yi bisa ga wannan shugabanni sun ka tahi ba a tahi akan cewa ai watsi da haji ba a tahi akan cewa idan mace ta yi haramci da haji ba uzuri ya kama ta tayi watsi da shi ba a tahi akan cewa mace in ta yi haramci da umra ba idan uzuri ya kama ta na haida ko ne fata ta yi waƙi da wannan umra din ta kulla haji sabo bisa ga wannan maluma sun ka tahi alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam